يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك أيو litinin muna safiya ta 25 ga watan sha'ban bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wata zuwa madina uku sannan safiyar ta yi daidai da safiyar 28 ga watan uku shekarar 2020 da biyu ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira ya nuna mana wata rawa muna cikin halin lafiya da halin aminci da cikin magabatanmu wanda suka koma zuwa ga Allah wanda suke duniya wa roƙo Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da su lafiya ya mana albarka a rayuwar mu baki ɗaya ya zama da mu lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta ke karatu da muke cikin majalisar shahari ramadan na sheikh muhammad ibn salih al-usaimi rahimahullahu ta'ala za ka jiya ya bada ya fara magana akan dubai wanda suke wajibi ne mai azumi ya lizimce su za ka daga cikin wannan ladduban ما لا ينبتا ولا لم يعزم واجبي يقفل تينا كيا يسمى الجمعي آتكين جماعة أن تم تنبيه الشيخ محمد ابن صالح الأسلامي رحمه الله تعالى ونام يولد لكافي أكل لي وكنت متمن ليكة ينا أذري أما باهي صلى ولا يتيبر أذره ولا أذري أنا لا قال صلى a lokacin da kan shekaru ɗaya ka ƙi yin ɗaya to za ka fi ka rike kayan ka Allah ba ya so ولا إذا صلى أباتي بجرما أتيك مسلمتي مدى باتا سنك سنتي سنة فريسك تعلادي لمن يقيم الصلاة باب الدين قدسك متون جيكم أن تبني قيل صلى مالك سوى وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما don mutum da ke faranta mai rai a gobe ranar tashin alkiyama ya haɗu da Allah yana musulmi sallu hafiz ala ha'ula istalawati ya kiyaye wannan sallolin guda biyar in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaitu yunada bihinna a duk lokacin da ya ji an kira su ya kiyaye sallolin nan a duk lokacin da ya ji an kira su فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ثبت الله سبحانه وتعالى يا شرعا سوى أنه سنن يشريع صلى الله عليه وسلم وإنهن من سنن الهدى سنون سنولي بيدئن سنة لي نشريع وكاجا إن جاء صلى الله عليه وسلم كتير سنولي دون نبا وصلى وسلم أه جيك يا صلى الله qala ke cewa wani ƙarira a yi tuna wama ya ta sallafu an ha illa munafiƙun ma'alumun nifan abdullahi dan mutum allah ya jari ke cewa na ga sabon manzon allah na tsinkayi sabon manzon allah babu mutumin da yake sassaɓawa ya ƙi zuwa sallah a cikin jam'i sai munafuki wanda dama kowa ya san munafuki. ita eh, su sabon manzon Allah idan suka ga mutum baya zuwa masallaci to dama sun gana munafiki ko da ba an tona mai asiri a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah akan munafiki ne da aka ke cewa na tsinka sabon manzon Allah babu mutumin da yake kin zuwa sallar jami'i sai mutumin da ya kasance munafiki ne sannan kuma an san munafiki ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi baya nan ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wahayi ya yanki to da ka kawo kenan idan ka zuwa sallar jami'i aka ka mummunan shaida kar mutum ya zagi kowa sai kai shi kenan ولقد كان رجل يؤتى يهادى بين رجلين عبد الله دان مسعود ke cewa wallahi mun tsinkaya a zaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ɗauko mutum a tawo da shi masallaci a tsakanin mutum biyu ma'ana shi yana tsakiya mutane guda biyu sun tallafo shi har hatta yi kawon fiskofi har sai an zo an tsaye shi a cikin sahu saboda yadda sabai suke kiyaye sallah a cikin jami'i wa min as-sa'imin daga cikin masu azumi ba kowa ba man yatajawazu bil amr akwai wanda ke wasa da lamuran sallah fa yanamu an as-salati fi waqtiha zaka sai yayi tabacci dangane da lamuran sallah a lokacin ta musamman yanzu a su yankunan larabawa za ka ga alfajir ana sana alfajir irin karfe wuri ne to ga rana za ka zuwa karfe biyar haka dama kowai kuma kuma wani da rabi rana ta fita to za ka so ce kwanta ya tabbaci watakila wani farka wasu la'asa ga zafin rana ga wani zai iya fitowa to da ka ba da yake daga cikin masu azumi akwai wanda za ka gaina wasa da lamuran sallah fa yanamu an salati fi waqtiha sai kaga yana barci dangane da sallah baya sallah kan lokacinsa akwai wanda idan ya zo ya kwanta a nan kasashen namu tun ba sallah su ba ba abu da ne sai la'asar bayan la'asar rana ta yi sanyi a wannan lokacin ya tashi ya wanka ya fara tunanin mai rinci ba ba tunanin sallah yake yi wataƙila idan mai imani ne gab da za a tsara magariba a wannan da zai yi tsauri ya kasance ya zo ya tattaka sallar azahar da lasar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan sallar munafiki mutumin da yake farin sallar la'asar ta wuce sai gab da fitowa sallar sallar sai gab da shigowa sallar magariba za ka masallar ke cewa wannan sallar munafiki ce wanda ya kasance yake zuwa yake tattakan sallah كما يد كاباتك تتكن أبو سيد من الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم المنكرات للي تبت ولا هلي هلي لي نبلا سنين السماء في جرم أبا بيكي أتنى الدين الله وأشد إضاعة للصلوات سنوكما للي أظلم يطيني شيني مسيح رزا تودة تدى سلام مصمم أو تدى حتى قال كثير من العلماء kai har ma mafi yawa cikin malamai suka ce inna man akhara salata lalle din mutumin da ya jinkirta sallah an waqtiha akan ta bidun udrin ba ta da udri shar'i na shari'a ba la in tuqbal ba za ka sallah ba don mutum da ya sallah akan ta ya jinkirta ta ba ta da udri na shari'a ko da yayi sallah Allah ba ya so مالتي وإن إيه صلى مئة مرة كل آية صلى سوري إن جنوبتي يفتع وأن ما تصلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة فنم من زم الله يا رأونت أن صفتا قريشي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ربك ثم سمن بيائيك سوان أيكي وأن باب أمر من زم الله صلى الله عليه وسلم اعتكيت أمري لك أين صلى أبا اللغة أمر من زم الله باب umarnin manzon Allah shine afdal salati as-salatu ala waqtiha mafificiyar sallah ita ce yin sallah kan lokacinka to da haka da wannan suna da suka cewa lallai don mutumin da ya sallah ba lokacinta ko da ya yi ta su dari Allah ba ta sallah bal wasu malamai suna ga idan mutum ya tafi zuwa akan haka yana iya kai su zuwa ga kafin zaka da wannan zaka ga malaman hanabila sun matsa sosai wajen mutumin da ya bar sallah ina ga idan mutum ya bar sallah to ko da ya Allah ba ya so za ka aiki da rai shi ne ya kai yawan gafara Allah amma ya yi Allah Allah ba ya ta sallah ya rike kayan shi to da ai ba wannan lokacin Allah ke yi ba والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما لوكة تعيبا ومرن مزان الله يلا أمت الله ثبت عليه شعبه وسلم وتكون مردودة غير مقبولة sai kan ce an maida da mutum wannan sallah sannan kuma ba karbi da aka yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye wannan sha'ira alama ce babba cikin alama addinin Allah ita ce sallah musamman a cikin watan Ramadan a kiyaye ta wa min al-adab al-wajibat yana cikin ladduba na wajibai an yajtaniba as-sa'imu an yajtaniba as-sa'imu jami'a ma harama Allah wa rasuluhu min al-aqwal mai azumi ya nisanci dukkan abin da Allah ya rauta mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali na mangura wal af'ali da ayyuka فيجتنب الكذب يعني تنتقريا وهو الإخبار بخلاف الواقع شيني كدن دبا متاني لابار ساقان أبن ديفر da ka saba al'amuran kan sai magana sai kai ƙarya to ka daina a cikin wannan ramadan ka ji tsoron Allah wa a'zamuhu al-kadhib 'ala Allah wa rasuli mafi girman ƙarya ita ce kai wa Allah da wannan Allah ƙarya Allah bai fada ba ka ce ya fada manzon Allah bai fada ba ka ce ya fada ka an yansiba ila Allah aw ila rasuli tahlil al-haram kaman ya jingina wa Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halat haramun أو تحريم حلال كوكب في جنجنا وألا حرم سهلا بلا علم بطال علم ألا كتاب لا تقول لما تقف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ألا كتاب هذا الكتاب لنغا فدي أبن دهر abin da سفل sunanku نقريا siffarta muku na ƙarya wannan وانتم قواها رام لي ذنك قلقلك اليا كدين جناتك ألا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون للي ما تكلك اليا كدين جنا وألا بس سورة بوتا على الدنيا لغيرها متاع قليل والمجن دائم تنك أن أنا الدنيا ولهم عذاب عليم سنا لعذا ومير الذين جعلنا سبحانه وتعالى وفي الصحيحين يبت بخاري مسلم داوان انت لغاليس ابو هريرة يكي تاتب الزياج من زو الله سيارة عمت الله سبتا من شراكيوا من كذب علي متعمدا دم تون ديو من زو الله قليا رجل كجنجنا قليا من زو الله رجل فان يتبوأ مقاده من النار يتالدمكم الشعوتات da wannan Allah ya saka wa malaman hadisi da alkhairi sun yi tsayi daka wajen korewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya da wannan wani ba Allah ke cewa ahlul hadisi hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahih lalle malaman hadisi su ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da ba su rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sun rayu da numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koya manzon Allah ƙarya da wannan za ka ji wani idan aka ce wannan hadisi yana da rauni sai ya sai mamaki wancan hadisi ya inganta wannan yana da rauni wani zai ce wai ne ma mai raunin hadisin manzon Allah shi a fahimtar shi babu wanda aka yi wa manzon Allah ƙarya da ka ba da mahadisi Allah ya ji ƙasa rama sun tsaye tsaye daka wajen korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sannan kuma sun yi bayanin haka a cikin littattafan su na hadisi da wannan aka samu ilmu jar'i wa ta'lil ma'ana ilmin yabo da fallaka Allah mutum ko ya ta dawo da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutum da bai ƙarya da gangan to ya tara da makomashi a wuta Allah mutum ko ya tsare mu وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب ماذا الله يا جا كنا من الكذب كذب daga shara da ƙarya a magana don mutum ya yi magana ya kyawa ta da sai ya ƙarya manzon mai kita iya kun wancan ka shaidunku da ƙirƙiran ƙarya ka shaidunku da ƙarya a cikin zastirinku fa inna alkadiba ya hadi ila alfujuri ita ƙarya tana shiryar da ma'abocinta zuwa ga fajirki wa inna alfujura ya hadi ila an shi fajirki yana shiryar da mutane zuwa ga wuta فليلة كيما بدا باب إليا كانت هلا عيكا يا إيوتا لكيكا كرنجا وكريا هل يكن كيس كان ذاك وانا ذاك ومعدني يكيا يكريا مطمع سوطة روغان وإن الفجور يهدي إلى النار فمن فلنشي فاجرتي ينا شديد وتنزوا بوتا ولا يزال الرجل يكذب متم بريغ شينا كرياما ويتهرى الكذب ينا kirdadan ƙarya yana ƙoƙarin faɗin ƙarya a cikin maganganun shi hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi makarfi a wajen Allah to kai ke na ƙarya tana kai zuwa ga fajirki fajirki ya kai mutum zuwa ga wuta sannan kuma sai an rubuta mutum makarfi a wajen Allah malaka wa yastaribu al-ghiba mai azumi ne tanti ghiba وهي ya أخاك بما يكره في غيبته shine ka ambata dan uwanka da abun da yake kyama a lokacin da baya nan sawa'un zakarta bima yakra fi khilqati ma'ana ko ka ambata shi da wani abu da yake kyama a wajen halittar shi kal a'wat ka ce gurbu ya kai gurbu zo nan wal a'wat kai mai ido ɗaya zo nan wal a'ma makawan nan zo nan ala sabilil aibi wa zanni ka mai ne a kan hanya ta aiwantawa da kuma gani inda ba ya so wannan giba ce inda ba ya so wannan giba ce au bi ma ya tura fi hulƙi ko kuma ka aibata shi da wani abu da yake kyama a cikin halayyar shi wani an yana abin ka aibata shi wannan haramun ne kal ahmaq ka wanka ce mai mahaukaci والصفي كما كتب fasiki? والفاسد كما da wani wani. لون ون وسواء كان فيه ما تقول ka sani abin da ka faɗa yana jikin shi ko baya jikin shi awwala mai kun ko baya ciki ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an jiwa tifaqan saboda manzon Allah an tambaye shi akan jiba sai yake cewa hiya zikruka akhaka bima yakrahu Shi ne ka ambata dan uwanka musulmi da abin da yake kyama kila ke ce manzo Allah a fara aika in kana fi akhi ma aqul ya manzo Allah ya labari yake idan ya kasance a jikin dan uwan nawa akwai abin da nake bari, qala sai manzo Allah in kana fi ma taqul idan ya kasance abin da ke faɗi tabbata yana jikin shi faqad taftahu lalle kai giban shi wa in lam yakun fi idan ko baya jikin shi faqad ba hatta wato ka girkir ƙarya babba ka jingina zuwa gare shi to za ka babu sauki akwai ko babu mutum ya kawo barke shi wai kadi na Allahu an al wata fil Qur'an Allah ya namu mu daga yin giba shine aibata dan wanka da abun da yake kyama yana da abun ko bai da abun wa shabbaha bi ashba sura Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta wannan sura ya kamanta mutum ya ambaci ɗan uwanci a cikin alkurani da abin da ba a ɗan uwan baya so da mafi mummunan tura wa shabbaha da rajul ya kula a lahma akhi maita Allah sai kamata ka aibaci ɗan uwanka da abin da baya so Allah ya kamata haka da kamar mutum ne ya je jinawan ɗan uwan shi a lokacin da ya rasu wa ta ala sai Allah ta wala ya ta ba a dukkan ba kai shi shashin ko dinga giba shi ya dinga aibata juna ya dinga ambatan yan uwan shi da abin da suke kyama suna na kowa sana a yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku yana ƙauna yana so an ya kuna la'ama akhihi maitan ya ci naman ɗan uwan shi a lokacin da ya rasu ba kare tumuhu sai kuka yi kyamata ka to suna sun kyamata kan to kar ku rinda aibata yan uwanku da abin da ba sa so ji Allah subhanahu wa ta'ala وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أبصار وزع الله يبام العباري فيها دا إلى شيء أدان دا أكي شيء شي وأنا أكي أوفك وزع الله أكي يستوى رشي وزع الله يبام العباري أو ندري يقون أبابي يا ذوت متاني لهم أبصار من نحاس سنا دفراتو نتولى فرك نتولى يخمشون بها وجوههم سنا يا قصر فسكوانس دولن فرسنا نتولا وصدورهم سنا يا قصر كرا زنسو دولن فرسنا فقال ثم ملك تبع من هؤلاء يا جبريل يا سيد ملائكة الله جبريل ويوينه تنسوي قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وأن سورة مسكة النام كالمتاني ويقعون في أعراض سنة تفضل المتاني wanda ya sa Allah subhanahu wataala tun jagoran tashi alƙiyama ya sakanta musu da ya kushen fuskansu da farce na tuballa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kaga tabbata ya azumi musamman sauran kwana biyar ko kwana hudu bawan Allah ya ji tsoron Allah ya nisanci dukkan abu da ya lalata mai azumi magabata Allah ya musu rama sun tafi da na wuzuwa da ya shiga suna sarewa ne a masallaci don ya kasance cikin hoton Allah subhanahu wa ta'ala da karanta littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da layya ya nuna mana wannan wata na ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci ya ji ɗan magabatan mu wanda suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah su wata na yawa da su lafiya subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المهاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير وزكاها أنت ولي ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالهدانية وبنبيك برسالة وفي ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيام وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك واجعلنا من المقبولين عندك واجعلنا من المقبولين عندك واجعلنا من المقبولين عندك واجعلنا من المقبول عندك اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في حياتنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في غرفاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين